الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك دعوة karatuttukanmu da muka yi tsakanin magariba da isha a البركان دوبيلي wanda mun yi wata uku hadda wani abu ba mu dawo karatun ba ko kuma mun yi hutu ya kai na wata uku da wani abu wanda na fara manta ma yadda nake yin karatu to alhamdulillah ubangiji ta ala ya mun dawo kuma za mu ci gaba da karatun kamar yadda aka saba za mu yi karatu ne daga littafin misbahu salik wanda yau za mu yi darasi na arba'in da biyu kuma mun tsaya a ƙarshen babin qada'ul fawaid wato babin da yake bayanin yadda ake rama salloli idan suka kubuce mutum da kuma lokutan da aka hana ayi sallah yau za mu tashi insha Allah babu sujudi sahwi babin sujjadan rafkanwa babin da yake bayani akan rafkanwa a sallah da kuma hukunce-hukuncen yin sujjada din da inda ake yin sujjadan da siffan yin sujjada din wannan babi yana da mahimmanci kwarai da gaske a babin sallah kusan babu babin da yake da wahala kamar sa ma'ana wahalan fahimta babin rafkanuwa idan an ce as-sahau shine rafkanuwa rafkanuwa asalin kalman kanin mantuwa ne wato kana ne za ka yi abu sai hankalin kai tafi wani wuri sai ka kai wani abun daban ba shi ba kai kuma kana zaton shi kai wanda shi ake cewa a sahau shine rafkanuwa mantuwa kuma ka manta ma da abun gaba daya sai kai wani abu daban sai daga ba sai ka tina to sai dai anan a babin rafkanuwa zai abin da yana magana akan duka guda biyu da mantuwan da rafkanuwan gaba daya in ka manta a sallan ka kai wani abu wanda ba shi ya kamata ba ya za ka yi ka gyara sallan ka ko ka rafkana ka yi rafkanuwa kana tunanin za ka yi abun sai hankalin ka ya ɗauke sai kai wani abun daban ya za ka yi ka gyara wannan abun a tsallanka wannan babin ba za mu shiga cikin baituttukan wannan babin ba saboda na san mafi yawancin ku ba ku zo da littafin ba kuna zaton wani littafi daban za a yi amma dai za mu yi bayani ne akan shi rafkanuwa din asalin rafkanuwa a sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa shi ya fara yinsa kuma ya faɗi hukuncin yadda ake yin sa ko da aka manzala ta sallama ya yi rafkanuwa a sallah ya yi mantuwa a sallah kuma ya gyara ya koya al'ummar sa da ake gyara sayin ake gyara idan an yi rafkanuwa a sallah shi yasa mutum ya yi rafkanuwa a sallan sai bata ba abun kunya ba kuma ba abun a kushe shi ba ne saboda shi ɗan adam ne tunaninsa zai iya tafiya wani wuri a lokacin da yake sallah tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dungurungun shi ma ya rafkanwa yasa kaga annabawa ma'asumai ne daga aikata laifuffuka amma kuma ba ma'asumai ba ne daga mantuwa ko rafkanwa wannan kuma shi yake nuna cewa su mutane ne kamar yadda mu karanta a nan gaba asalin wannan babin shine hadisin zuliyadaini hadisin zuliyadaini wato wani sahabi ne ana ke masa sake masa laƙabi da zul daini wanda manzo Allah ta sallama yayi rafkanuwa ya tattauna da manzon Allah ta sallama har manzo Allah ya gamsu cewa yayi rafkanuwa kuma aka gyara sallah yasa a babin rafkanuwa to hadisin sa shine wato asali hadisin bukhari da muslim yasa mai manzuma ibn rushd yake cewa wa aslu sahwi fil af'ali حديث ذي اليدين في السؤال لأنه صلى عليه الله من بعد الانصراف قد أتاه وقال يا رسول رب الناس أقصرت صلاتنا أم ناس فنطق النبي بالصواب وقال يا معشر الأصحاب أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا سيد الكونين فرجع النبي للصلاة وتمها بأحسن الهيئات فبقي سنته مؤبدا لكل مقتد به ومقتدى za ka wannan shine asalin wato rafkanwa a sallah manzala sallama ya manta ya zauna ya sallame daga raka'a biyu maimakon sai ya raka'a fudu sallan azhar ko da asar har mutane suka ainihin wasu ma suka fita daga masallaci sun dauka ai an rage sallah ne sallah ta dawo raka'a biyu har san da zuliya dai ne magana ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gano cewa lalle raf manzon Allah ya dawo ya cika ta sallarsa sannan ya yi ainihin wato sujjada rafkanwa wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi daga abu huraira bari karanto mana hadisin daga bulugul mara yace wa an abi huraira radiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وخرج فرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت فقال لم أمس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطوله ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه حديث بخاري ومسلم أبو هريرة رضي الله عنه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah daga cikin sallolin maraice shine al'ashi wannan riwayan ta nuna mana imma sallan azahar ko sallan la'asar haka zuwa ta riwaya muslim imma zuhur wa imma al'asr a wata riwaya kuma sallar la'asar ne ba tare da shakka ba a wata riwaya kuma sallan azahar ne ba tare da shakka ba saboda haka kenan akwai shakkan wace sallah ce azhar ne ko la'asar ibn sirin yana cewa wa aksaru zanni annaha al'asr na fi mafi yawan zato na sallar la'asar ne ala ayi halin sallah ce mai raka'a hudu ko azahar ne ko da asar fa'idan da muke nema a hadisin za mu same shi sallace mai raka'a hudu to sai sallace ta a ta ne a biyu kawai sun sallama sai sallame kuma ba a halin tafiya ba na a ce kasar ake yi a halin zaman gida to da manzala ta sunama ya sallame sun maƙama ila khashabatin abu hurairu ya ce sai ya tashi zuwa ga wani itace fi muqaddamin masjid a gaban masallaci wato itatuwan su ne ginshikan masallaci a lokacin kamar wayannan filoli na masallaci saboda haka manzala kuma kenan ya sallame salla har ya yi wasu zikiri a inda yake zama har ma ya yi gaba ya zauna a ginshikin masallaci ta na an samu dan lokaci fa wada huwa alaiha ya tsora hannunsa akan ginshikin masallaci akan wannan ainihin itace wannan itacen ya tsora hannunsa akan sa sawa'un ya tokare masallacin ko kuma itacen a ajiye yake a cikin masallaci yace wa fil qaumi abubakar wa umar a cikin mutanen wato wanda aka yi sallan tare da su akwai abubakar akwai umar fahaba an yukallimahu amma sai suka ga kurjinin su yi masa magana ma'ana sai suka ga kurjinin manzon Allah sallallahu ba za su iya masa magana kamar kace sai suka ji tsoron yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana saboda kurjininsa a wurinsu wa kharaja sara'anu nas masu gaggawa daga cikin mutane har suka fita irin wanda in an sallame a sallah baya daɗe wannan yana da wani uzuri duk suka fita suka kama harkokinsu faƙalu sai suka ce kusurati sala ai abin nan an rage sallah sallah yanzu ta zama raka'a biyu su sai suka yi tamanin wahayi ne ya sauka an saukar manzala sama wahayi yanzu an rage salloli duk sun zama raka'a biyu kamar yadda da matan raka'a biyu aka farlanta su kamar yadda Aisha radiyallahu anha take fara furidati salatu raka'atayn raka'atayn fazidat fil hadari wa qirrat fi safari farkon yadda aka farlanta sallah kowace sallah raka'a biyu ne to daga baya sai aka ƙara raka'a biyu ga azahar da la'asar da a ainihin isha'i ga wanda yake zaman gida wanda yake halin tafiya kuma aka bata a raka a guda biyun kawai to sai suka yi tsammanin yanzu sallah ta dawo raka a biyu suka ce ai kawai an rage sallah an samu sauki ana murna shikenan wa rajulun yad'uhu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya yadaini to amma akwai wani mutum wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ya daini ya sa masa lakabi zul ya daini saboda hannayensa suna da tsawo sai aka sa masa ma'abocin hannu to fa qala sai ce ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anasita am qutirat ka manta ne ka sallame daga raka'a biyu ko kuma an rage sallan ne wahayi ne ya sauka cewa yanzu sallah raka'a biyu za a dinga yin ta fa qala sai manzon Allah ta sama ce lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba a rage sallah ba wannan a zaton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi daidai sallansa bai manta ba shi yasa ya ce don inda wahayi ya sauka kan cewa sallah ta dawo raka'a biyu ai bai zai manta da wannan ba to da haka kenan ba a yi abun nan ba a rage sallah ba wannan tabbas kini ne ban manta ba kuma zato manzon Allah sallallahu alaihi yake tunda duk wanda suke bin sa sallah sun san cewa an rage sallah ba a cika ta ba raka'a biyu aka sallame su da aka yace ban manta ba kenan a zatona ba kuma rage sallan ba tana nan a raka'a hudu a bisa yaqini na haka za kaddara magana don in an rage bai zai manta ba amma in shi ya rage da kansa zai iya mantawa faƙala sai ya yace bala kad nasita a'a ka manta da ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ka manta don kinazul yadaini ya san cewa in ragewa aka in wahayi ne ya sauka aka rage sallah manzo Allah sama bai zai manta yi raka abun nan a ce a ce bai ga sahabbansa ba bai abun nan ba bai bai bai bai musu bayani yana da yaƙinin kuma ya zo ya ce ainihin ba a biyu ba ne ya ce bai bai rage ta a biyu ba haka ba ta faru ba kenan ya manta ne sai ce a ka manta ne ka manta mantuwa kai kai sallah raka'a biyu shikenan fa sallah raka'a kai ne sai ya salla raka'a biyu sun sallama sannan sai ya sallame ma'ana nan sai ya ƙara raka'a biyu sannan sai ya sallame ma'ana ya cika ta ta zama raka'a nawa raka'a uku sun kabbara sannan ya kabbara a sun sallama sannan ya sallame bayan ya ƙara raka'a biyu sun kabbara sai ya kabbara fasaje da misla sujudi sai sujjada irin sujjadan da ya yi a sallolinsa ma'ana sujudu sahabi kenan bai da bambanci da sauran sujudu sala inda za ka yi sujjada a sallah haka za ka yi ma in na rafkanuwa ne haka za ka yi duk siffan su iri ɗaya ne shi yasa ake misla sujudihi misalin irin sujjadansa a sallansa sai ce au a tsawala ko kuma ya ɗan tsawaita ma fiye da misalin ainihin sujjadan da yake na sallah wannan shakka ne na mai ruwaya ثم رفع رأسه سنة kansa كانسا ya kabbara fa ya kabbara ya dago kansa ya kabbara wa ba'ara sau sai sake mai da kansa dai ya tafi sujjada ta biyu fa kabbara ya kabbara fa sajada mithla sujudi yi sujjada irin sujjadansa wanda yake a sallah au a tsawada ko wanda ya fi shi tsawo ko wanda ya fi irin wannan sujjadan tsawo sun rafa a rasa wutan ne daga kansa wa kabbara sai ya kabbara wannan shine karshen hadisi ma'anansa kenan daga baya ya sallame bayan ya yi kabbara kamar yadda wasu hadisan suke suke nuna haka to wannan hadisin ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rafkanwa sannan kuma ya gyara daga cikin darussan da zamu dauka a cikin hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi in ya sallame daga sallah idan ya dan yi zikirin sa wani lokacin yakan bar inda yake zaune sai ya koma wani wuri a cikin masallaci yayi yi ta dogon zikirinsa ya yi ta dogon zikiri kamar yadda liman idan ya yi sallah da mamu zai dan juya in ya gama zikirinsa zai wani dogon zikiri sai can canja wuri ya koma gefe manzala ta sama yakan yi haka sannan manzala ta sama da yi wannan rafkanuwan babu wanda ya masa magana sai wannan sahabi zuje da ni abu huraira ya ce wa fil qaumi abubakar wa umar a cikin mutanen akwai abubakar da umar amma suka ga kurjinin su masa magana suka ji tsoron su yi manzo Allah sallallahu alaihi da magana wannan mai su masa magana me zai nuna mana hadisi na nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ka duba duk yawan sahabban nan sai ware Abubakar da Umar yace ma'ana da manzo Allah ya yi rafkanuwa ya sallame daga raka biyu ba wanda ya masa magana kuma a cikin masallacin akwai manya-manyan abokanensa Abubakar da Umar wanda duk inda yake yana tare da su amma su ma sun ji tsoron su masa magana saboda kurginin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi wanda zai nuna maka matsayin Abubakar da Umar duk inda manzon Allah yake shiga yana shiga da Abubakar da Umar zaka ce yace kharajtu ana wa Abubakar wa Umar wa dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar na shiga wuri kaza ni da Abubakar da Umar mun fito wuri kaza ni da Abubakar da Umar kaga su ne abokanansa na hannun damansa sallallahu alaihi wasallam to shi yasa manzala ta sama ya fifita su akan sauran sahabbansa gaba daya ya nuna darajansu da ɗaukakansu lokacin da bai da lafiya ya ce abubakar ya yi wa mutane sallah tunda ba zai iya yin sallah ba ya ce wa mutane sallah wanda wannan matsayi ne na manzala ta salama ya ba abubakar da bere je aikin haji ba sai ya ce abubakar ya zama amirul haji inda manzala ta ya je shi zai jagoranci aikin haji sai ce abubakar ya zama amirul haji sannan ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakrin wa umar ku koyi da wayanda za su zo bayana abubakar da umar kaga sahabbai sun san matsayin abubakar abubakar da umar ke sa suka kalifantar da su bayan manzala ta sama abubakar shi ya fi daraja a cikin sahabbansa sai ya zama khalifansa bayansa kuma sai umar ya zama khalifan abubakar ke sa shekul islami taimi ke cewa wali kullihin qadrun ala wa fada'ilu lakin na masiddiqu minhum afdalu kowa yana da daraja da ɗaukaka a cikin sahabban manzala ta sama sai dai sai na abubakar a siddiku shi ya fi sauran sahabban gaba ɗaya ya fi su shekaru ya fi su daraja ya fi su ilimi kamar yadda suka tabbata wa kana abubakar alamana abubakar shi ya fi mu ilimi shi yasa da mazala ta sama ya rasu ba wanda ya kwantar wa da mutane hankali abubakar shi ne tana da ayan da take cewa manzon Allah ta sama dai rasu wa ma muhammadun illa rasulun قد خلا من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر سيجزي الله الشاكر so da haka manzo Allah shi tana da wannan ra'ayin cewa lalle manzon Allah ta lafiya manzon Allah zai rasu manzon Allah zai rasu amma in ya rasu fa kuma ba za a daina addini ba amma lokacin uh, sai na Umar shi gani yake kamar manzo Allah ta kuma ya je ya gana da Allah ne kamar yadda annabi Musa ya gana da Allah a Turi Sina ba ya rasu bane zai dawo da kaga abubakar kamar yadda abu sa'id kudu yake cewa wa kana alamana ya fi mu ilimi ya fi mu ilimi so sai na abubakar shi ne wanda ya fi kowa daraja a cikin sahabban manzon Allah ta sama mai bi masa kuma shine sai na umar da akwai wani annabi da za a yi ba manzon sama da ya zama umar kamar ne zo a hadisi daga yana daga cikin waɗanda ake wa ilhaman abu a masa ilhama kuma idan ya ga manzala sama sai wahayi ya sauka kafin wahayi ya sauka sai a masa ilhaman da ya kamata a yi kaza sai wahayi ya sauka kuma ya ce a yi wannan abu ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam da mu riƙi maƙamu ibrahim wurin sallah allah ta saukar da wata min maƙami ibrahim musalla ku yi sallah a maƙamu ibrahim sannan ya ce ya rasulullahi mutumin kirki da wanda ba na kirki ba yana shiga gidanka da matanka sun da sun sa hijabi sai aka saukar da ayan hijabi to wannan da makamancin irin wannan to sai ana aka ce kaga nan Abu Huraira yana nuna su shi sahabi ne na manzo Allah amma yake cewa a cikin masallacin akwai Abubakar da Umar amma duk sun ga kwarjinin su yi masa magana sun ji tsoron su yi masa magana wannan yana maka matsayin abubakar da umar a cikin sahabu kenan akwai wani wanda zai iya tinkarar maganar sa da magana ya kamata a ce abubakar ne da umar idan maganan abun tsoro ne to amma su ma sun kasa su masa magana to sai daidai ne zai yayi shahada yaje ya tinkari manzala sa da wannan maganan kuma abun ya zama alkhairi ko za ka ana samu irin wannan a cikin mutane ko <laughs> kana jin tsoron shugabanka ko wani ka kai ba ka iya tinkaran sa ba kana kusa da shi wani kawai sai je shahada cewa la ni zan je in masa magana sai zai masa magana kuma sai a tashi lafiya ba tare da ya samu matsala ba sai wanzu Allah bai ce kai Abubakar da Umar suna nan kuma kai ne zaka zo ka gaya ni wani da wani ma bai zo ba kai zaka zo ka tinkarin da magana manzo Allah kuma bai faɗi haka ba to suka zo deni ya zo ya masa magana shikenan wannan yana nuna mana cewa idan abu ne na shari'a ana son a gano shi ya rikice to kar a je za a ji nauyin yi wa wani magana domin gyara ke sa ai a tambaya aka ce babu maganan jin kunya in za ka yi tambaya a addinin ka ko mace ce za ta yi zuwa ta tambayi malami wata maganan da in a wani wuri ta faɗa za a ce ba tsakai ko bai kamata ba amma ita wata tinkari malami da wannan tambaya kamar yadda wata mata ta wata samun maza da sassanawa. ta ce inna allaha la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyan faɗan gaskiya sannan ta yi wannan mukunan tukun don abin da za ta fada akwai dan ta ce fa hal idza ra'a mithla ma yara rajul shin mace za ta iya za ta yi wanka mace wanka na ba akan ta na janaba in ta ga irin abin da namiji yake gani a baccinsa a wata rawa idza hiya talamat in tai mafarki ma'ana mace in tai mafarki tana saduwa da namiji ya abun nan ya waje ba ta yi wankan janaba kamar yadda namijin ya mafarki yana saduwa da mace dole ya wankan janaba amma yadda ta rufe fuskanta kafin ta gaya manzala ta sama wannan magana sai manzala ya ce na'am idza ra'atil ma eh haka ne in ta ga ruwa mana in mani ya fito mata kenan ya zama shari'a kaga ta da gara da ta tinkari manzala ta sama da wannan tambayan kaga an san yanzu mace tana mafarki sannan kuma in ta mafarki sai in ruwa ya fito sannan za ta yi wankan janaba in bai fito ba za ta yi wankan janaba ko da ko ta ji wani abu yana fita a farjinta matakar bai fito waje ba to zule dai ni sai sai wannan tambaya din to zule ni dai wannan tambayan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace anasita an qutrat ka manta ne ko an ko an rage sallah kaga ɗayan biyu ne kenan ko wahayi ne ya sauka aka da da sallah raka'a biyu kaga wannan babu matsala ko kuma manzala ta sama ya manta ne to sai manzo Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage sallah ba sai ce a ka manta dai yanzu wannan cewa manzo ta sama ya manta kan nasita kaga sahabbai sun tabbatar da cewa manzo ta sama yana mantuwa manzo ta sama yana mantuwa kuma shi ma ya tabbatar wa kansa yana mantuwa shi yasa hadisin Abu Huraira hadisin Bukhari da Muslim abin nan hadisin Abdullah ibn Mas'ud manzo ta sama da ya rafkanuwa a sallah shikenan sahabbai sai suka ce masa ya rasul a hadasa fi salati shay'un shin akwai abin da ya faru a sallah ma'ana an dan samu canji ne a sallah maimakon su ce ya rasulullahi kai rafkanuwa a sallah yanzu in a yanzu ne limami ya sallame daga raka'a biyu ko ya ƙara raka'a ɗaya za a ce to ai kayi ƙari a sallanka to amma tun da zamanin saukan wahayi ne sabai da su shakkan cewa shin an canja sallan ne ko kuma manzo Allah ya manta ne sai suka ce wani an samu canji ne a sallah sai manzo Allah ta kalama ya gyara ya sujjadan baki sai ya fiskanto su sai ke cewa innahu law hadatha fi salati shay'un an ba'atukum bihi ai da an samu canji a sallah zan gaya muku in wahayi ya sauka aka ce amai da azhar raka'a biyu zan gaya muku ko an maida azhar raka'a biyar zan gaya muku ai in kari aka samu ko rage zan muku bayani sai ce walakin inna ma ana basharun an sa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni yace sai dai ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in ya manta ku tinatar da ni ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuma kuke mantuwa in na manta ku tinatar da ni to kaga wannan mazala ta sau ya nuna manzo Allah yana mantuwa kuma mantuwa dan adantaka ne don ubangiji ta ala shine ba mantuwa ma kana rabbuka nasiya Allah ba mai mantuwa bane shi ba mantawa ko mithqala zarrafin ba mantuwa to amma dan adam abdullahi bin abba yace an ambaci al insan da insan saboda mantuwansa saboda mantuwa shi yasa aka sa masa insan aka ambaci mutum insan saboda mantuwan da yake to manzo Allah sallallahu alaihi yana mantuwa sai dai in ya manta yayi kuskure to ba za a bar shi akan wannan kuskuren ba wahayi dai sauko a gyara ko a samu wani sababi na gyarawa kamar yadda wannan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma za ka iya mantawa kai abun nan kai kuskure akan wani abu kuma ya wuce da haka ka manta din baka gyara ba wani kuma an yi sa'a ka tina ko wani ya tinatar da kai amma annabawa ba za su manta su yi wani kuskure kuma a basu akan kuskuren a tafiya ka ba za a tinatar da su to sai manzo Allah ya ce ni mutum ne in na manta ku tinatar da ni wannan kuma raddi ne ga wa'anda suke cewa manzo Allah sama ba mutum bane wani wata bidiya ne aka shigo da ita a cikin addini ko a cikin aqida qur'ani ya ce manzala ta sama mutum ne qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ni mutum ne irin ku haka manzala sama ce qul inna ma ana basharun mislukum haka Allah ta'ala ya ce ya rasulullahi ka gaya musu ni mutum ne irin ku bambanci na da ku ni ana mini wahayi ku kuma ba a muku kaga mutum ne irin mu wato irin matsalolin da suke faruwa da dan adam na al'ada wanda ba sa tauye darajar mutum in sun faru da shi suna faruwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar rashin lafiya mai sauki kamar yunwa kamar kishirwa kamar mantuwa kamar bacci da sauransu duka manzala ta sama yana yin wannan amma ba za a jarrabi wani annabi da wani abu wanda ake jarraban dan adam wanda zai kawo masa naqasu a rayuwarsa ba ko a darajarsa ba misali babu annabi da za a ce kuturu ne saboda wannan ibtila'i wannan jarrabawa ta kan sa mutum ya zama ina baya ba ko ya samu wani dan tawaya a rayuwarsa annabi babu annabi makaho babu annabi gurgu ko bebe ko kurma amma abun da yake faruwa yau da gobe irin na dan adam yakan faru da annaba zake ce mu ni mutum ne irin ku to amma ni sai bushi iska ce manzala ba mutum bane dan ce ba mutum ba menene in ka ce mala'ika ne shi to ai manzala sama yafi mala'iku kaga baka daraja shi ba ka kaskantar da shi ne manzon ya fi mala'iku daraja idan ka ce shi aljani ne to aljani mene aljani mutum dan kowane dan adam ya fi aljani daraja sai dai in ba mumini bane kaga anan baka ka kaskantar da manzala ta sama in kuma ka ce manzala ta sama Allah ne to nan kuma kai shirka ka fita daga addinin musulunci baka san darajan Allah ba ka kai manzon Allah darajan Allah wanda yin a sa ne zai sa takobi ya sare wuyanka to kaga rashin fahimtar addini shi zai sa mutum ya dinga shigo da irin waɗannan shi shi ai manzo Allah ba mutum bane ko mutum ya dage a dinga musu da shi ya ce wai manzo Allah ta sama bai rasu ba yanzu kai za ka yadda ka ce manzo Allah ya rasu da kunne na Allah ina ji a zariya wasu suna musu kai yanzu za ka yadda ka ce manzo Allah ya rasu ni kan ba zan faɗa ba <laughs> kaga wannan abu ne na yaƙini wanda babu mai sa a duniya ko kafuri ko musulmi yana shakka baya shakkan manzo Allah yanzu ba a duniya ya rasu amma mutum sai zai yana jayayya ya taurin kai ya ce ba haka bane ubangiji ta ce innaka mayyitun innahu mayyitun fa innaka mayyitun wa innahu mayyitun kai mai rasuwa ne su ma za su rasu manzo Allah ya rasu an bada labarin rasuwansa ga kabarin sa ana ziyarta a me a garin Madina kuma su ma suna zuwa su ziyarta amma ya ce maka manzo Allah sama bai rasu tun bai rasu ba me ake ziyarta kaga rasuwa bai tauye wa manzo Allah ta sama darajarsa ba saboda rasuwa tana da san dan adam kowaye ma kullu man alaiha fan Allah ta'ala shi kaɗai ne wanda baya rasuwa to shi yasa irin wayannan abubuwan sai su faru da annabawan Allah don mu ajiye su a matsayin su kar mu kai su matsayin Allah wanda kuma ya ce in wani abu ya faru a sallah ko an samu canji ai zan gaya muku sai dai ni mutum ne dan adam nakan yi mantuwa in na manta ku tunatar da ni shi kenan manzala sama yi bayanin kansa ubangiji ta ala bayanin manzon Allah ta sama kamar yadda muka karanta a ayan da ta gabata ko da kada wani ya zo ya ruɗe ka ya zo ya ɓata maka aqidan ka ya zo ya sa maka aqidan cewa manzon Allah ta sama ba mutum bane ko manzon Allah ta sama bai rasu ba a wannan wanda bai san darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai karanta ba ko ba a karantar da shi ba shine yake kalin darajoji sai dauko ne abu wanda hankali bare dauka ba sai ce ai haka manzon Allah ta sama yake amma darajojin manzo Allah sallama ai suna da yawa suna da yawa babu wani dan adam a duniya wanda aka yi shi wanda Allah ya halitta wanda yake da darajar manzo Allah sallama tun daga zaman tun farkon dan adam tun farkon mutum annabi adam din har zuwa ƙarshen duniya ba a yi mutum irin annabi sallallahu alaihi wasallam a daraja ba kuma har duniya ta tashi ba za a irin sa ba ba za a taba yi ba wannan kawai in kai itikadin wannan ba ya ishe ka ba asami sabi a cewa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmala minka lam tara qattu aini wa afdala minka lan talida nisa'u yace an halicce ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da kyakkyawar halitta kamar ma kai kace ni ga irin tsarin da nake so a halicce ni aka halicce ka kamar haka haka ne ya faru ita ido na bai taba ganin wanda ya kai ka kyau ba kuma mace ba za ta taɓa haifan wanda ya kai ka daraja ba cikin nan daraja ta ƙare a manzala ta sama mutum ne amma ya fi kowane mutum kuma daraja babu mutumin da ya kai shi daraja a duniya sai ka tsaya a iya nan ka faɗi darajojinsa wanda suka tabbata alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai amma in ka wuce kuma to zaka je ka bata ne in ka ɗebi tatsuniyoyi da wasu bayanai wanda ba haka bane sai ka je ka fita daga musulunci baka sani ba ko ka je ka zagi manzo Allah ta sama ka aibanta shi ba tare da ka sani ba saboda haka mu tsaya inda ubangiji ta'ala ya tsaida mu manzo Allah sallama da aka ce masa ka manta sai da cewa ya manta ne Kad nasita wannan ruwayan da aka ce da zule da ne yace bala Kad nasita sai yace mana fa salla rak'atayn sai manzo Allah ya sallaci rak'a biyu to amma a wata riwayan wanda kuma ita ma ingantacciya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi wato sahabbansa ne yace a sadaqa zuliyadaini to ya musulmi ne ita ma wato zuliyadaini da gaske yake yi kaga yace yace ya rasulullahi ka manta ne ko an rage sallah sai yace manzo Allah sama yace masa ban manta ba kuma ba a rage sallah ba sai yace a to ka manta dai kenan to kaga ne ya sa manzo Allah shakka sai manzo Allah ya kalli sabansa yace gaskiya zule dai ne ya faɗa ma'ana abin da ya faɗan nan haka ne yanda yake zaton nan haka kuma haka ne da ya faɗan nan haka kuma kuke da yaƙini shikenan a wata riwayan mazala sai a sabai suka nuni da kansu suka nuna haka eh haka ne a wata riwayan kuma su ƙalu na'am suka ce haka ne suka ce haka ne lalle a biyu akan yi ba a cika sallah ba shikenan mazala sama yanzu ya samu yaƙini da a zaton sa sallah ta cika yanzu ya samu yaƙini shikenan sai ya ƙara a biyu ya sallame sannan ya sujjada guda biyu sujjadan ba'di nan ma ya sallame to kaga wannan hadisin shine asali abun da ya shafi babin babin rafkanuwa sannan hadisin akwai fa'idodi a cikinsa yana nuna mana cewa mutumin da ya riga ya yanke sallarsa ma'ana ya sallame yana zaton sallarsa ta cika to ko ya yi magana maganar ba ta bata masa sallarsa ba kai kana tamanin sallan ka ta shiga ka sallame ka fara hira da wani ya gida ina gajiya kwana biyu ban ganka ba sai wani zai aka zaka ce maka raka biyu ka sallame fa kawai sai ka tashi ka sake ka kabbara kawai sai ka ƙara raka biyu wannan maganan da kai bata bata maka sallan ka ba ah manzala ta suna ya sallame sahabbai sun sallame shi manzo Allah yana zaton ya cika sallarsa sahabbai kuma galibinsu suna zaton an rage sallah kaga sallah ta cika kenan a zaton su sai aka yi ta tattauna wannan maganan amma kuma da aka tashi raka'a biyu aka ƙara ba ce to yanzu tunda mun yi magana mu sake sallan mu ba a ba sake daga farko ba shikenan sai aka ƙara raka'a biyu amma da aka ƙara raka'a biyu sai aka yi sujjadan rafkanwa sujjadan ba'i sun wanda za mu yi bayanin su gobe insha Allah to wannan hadisin yana nuna mana kuma cewa idan mutum ya manta a sallah yayi magana to sallarsa ba ta ɓaci ba mutum ya manta a sallah sai magana sallarsa ba ta ɓaci ba to da nan kaga ba mantuwa bane ana tattauna ne da za a gane sallar na raka'a nawa akai to na idan mantawa kai kenan sallah da magana da gangan shine yake bata sallah kamar yadda muka yi bayani a can baya cikin abubuwan da suke bata sallah wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah kuna masu shiru da wannan ra'ayin ta sauka manzo Allah ta sai ya hana sahabbai magana a sallah sai umurce su dinga shiru daga nan duk wanda ya magana da gangan sallar sa sai ta ɓaci amma idan ya manta ne sallarsa bata ɓaci ba idan kuma ya sallame ne yana zaton sallarsa ta cika sai yi magana nan ma sallarsa bata ɓaci ba ya ƙara rako da bai kawo ɗin ba ya cika ta sallarsa a haka to da haka kenan idan mutum ya yi magana yana zaton sallarsa ta cika sallarsa bata ainihin ɓaci ba to wannan hadisin sai malikiya suka kafa dalili da shi an rawaito daga imam malik yana cikin littattafin malikiya cewa ya halatta da gangan ka yi magana a cikin sallanka idan kana son gyaran sallah wai in kana nufin gyaran sallah da gangan ka misalin sa yanzu wai liman ya zauna a raka'a yi raka'a biyu ya zauna zaman tahiya sai shakkar raka'a biyu ne ko kuma raka'a hudu ne ma'ana sallamewa zai ko miƙewa zai yi to ya halatta ya ce jama'a sallan mu ta cika su kuma mamu ya halatta su ce ta cika ko a bata cika ba saura raka biyu sai shi kuma ya kare sai ya shiga ba da sallar sa haka haka suka fahimta daga wannan hadisi amma zancen da fi inganci ba a yin haka me yasa ba a yi saboda wannan hadisin ai an sallame ne ana zaton sallah ta cika aka yi magana to kaga tunda ana zaton sallah ta cika ne aka yi magana bayan an fita daga sallan kenan ba zai zama daidai da ana cikin yin sallah ba sai suka takaita magana suka ce iya kalamai guda biyar in ya wuce biyar sallah ta ɓaci amma in iya biyar ne sallah ba ta ɓaci ba saboda kalmomi biyar ne aka yi amfani da su zuliyade ne yace ya rasulullahi an rage sallah ne ko ka manta ka ga ɗaya yace ba rage ba ban manta ba biyu sai ce a'a ka manta dai don a wata ruwa ma cewa eh, ɗaya daga cikin su ya kasance yace ka manta dai manzon sama ya tambaye kaga uku kenan manzon sama ya tambaye sabai abinda zuliyade ne ya faɗa haka ne kaga hudu sai suka ce eh haka ne kaga biyar suka ce to iya kalmomi guda biyar zaka iya yin su a cikin sallah don gyaran sallah kuma sallan ka bata ɓaci ba sai dai zahirin hadisin ba a cikin sallah akai ba bayan an fita daga sallah ne ana zaton sallah ta cika to da nan ba zai halatta mutum yayi magana a cikin wato ainihin sallah ba sai aka ba su amsan cewa maganan da aka yi ba a cikin sallah bane a wajen sallah ne don an zaci sallan ta cika an sallame daga baya kuma sai aka sake dawowa a cikin sallah da aka da cikin sallan ko ba magana sai wacce ayan kuma ta yi aiki wa qumu lillahi qanitin ai sakitin ku sallah kuna masu shiru amma da an samu manzala ta sama yana cikin sallah wata nan sai ya tambaye sahabbansa ni kan sallan nan ta cika ko bata cika ba sai suka ce ta cika ko bata cika ba da shikenan ba wani jayayya don komai ana bi shari'a ne tunda ba a samu haka ba to ayan nan tana aiki asali shine ba a magana a sallah da gangan ko don gyaran sallah ne sai yanzu me ya kamata liman ya yi idan yana zaton sallah idan idan raka'a biyu sai ke shakkan ta cika ko bata cika ba ya mike ai in ya mike in bata cika bai dauko zai mike mamu za su ce masa me subhanallah kaga sai da zauna in ya ji mamu sun yi shiru to yanzu kaga yana da yaqini me cewa sallah bata cika ba sai cika ta sallah in bayan an sallame ƙari yayi wani zai buɗe baki in ma duka sun yi shakka wani zai ce sallan nan fa an yi ƙari sai yayi me sai sujjadan bani cikin nan sai sujjada kaga an gyara sallah amma a yi magana a cikin sallah ko don gyaran sallah ne wannan bai zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi sai dai bayan an fita daga sallah sawa'un sallah ta ci kai kini ko ana zaton cewa ta cika shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar da yanda za a yi idan aka aka samu rafkanuwa a sallah ya koyar da yadda za a yi kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce wanda imam bukhari ya rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi labari ya zo masa cewa banu amr bin auf sun samu matsala a tsakanin su sun dan samu rikici nan sai je zai musu sulhu kaga idan ka zama shugaba to kaga aikin da kake suna da yawa sulhu tsakanin mutane naka ne saboda haka shikenan sai ya fita zai je musu sulhu don ya gyara tsakanin su sai ya ɗauki wasu daga cikin mutane to da ya fita da su ya je za a yi sulhu ana ta magana ka san sulhu ba za ka iya kayyade minti nawa za a yi ba za ka yi da son minti biyar an gama kuma sai magana ta ja a yi awa ɗaya sai aka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin har lokacin sallah sai yayi da lokacin sallah yayi sai Bilal ya kira sallah da bilal ya kira sallah manzala ta sama bai dawo ba ina can wurin wannan sulhu shikenan sai bilal ya zo wajen sai na abubakar ya ce abubakar da lokacin sallah ya yi manzon allah sallallahu alaihi wasallam baya nan za ka yi mana sallah sai na abubakar ya ce masa na'am idza shita zan yi in ka ga dama in kana so wato lokacin ladan sai zama kamar shine jagoran masallaci kaga yace masa yace masa shine mai kiran sallah shi zai iqama yace masa zaka mana sallah manzo Allah ba ne yace in kaga dama zan yi shi sa manzo Allah in bai fito ba yana gida Bilal sai zo yace masa as-salatu ya rasulullah sai sai tinatar da shi lokacin sallah yayi manzo Allah sai zo yi sallah to anan manzo Allah yayi jinkiri tare da ya san lokacin sallah yayi saboda mai muhimmancin sulhu muhimmancin sulhu a tsakanin mutane ba karamin abu bane kuma duk wanda yake sulhunta mutane sulhunta wannan sulhunta to ba karamin matsayi ne da shi a wurin Allah subhanahu wataala kuma a cikin al'umma babban mutum ne babban mutum ne a cikin al'umma don ba kowa ne yake iya bata lokacin sa wannan abun ba wani yana ganin bata lokaci ne wannan zai cinye masa lokacinsa da wasu harkokinsa shi shi zai tsaya ne da wani suna rikice sai dai sasanta su bai da wannan lokacin to kuma zalla ta ya ce haliqa gaba shine abu wanda yake halakar da mutane yake halakar da addini mutane yace baran ce tana aske kai ba tana aske addini ne gaba tana halakar da addini shikenan abubakar ya ce zai yi sallah shikenan abubakar sai ya zo ya shiga aka daidaita sahu sai na abubakar yana liman zai ba da sallah an ta da sallah kawai sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo manzon Allah sallama da ya zo yana zuwa shikenan sai tattake tattake sai ya shiga cikin sahu sai ya tsaya bai ce bai ce abubakar koma baya na shiga ne shiga sallah abin nan ne limanci ba nan ma akwai darasi ga limamai ko kaga manzala sama shine liman in yana nan abubakar na yi da ya zo sai ya mai sai ya tsaya a cikin sahu bai ce abubakar koma baya ni in shiga in shiga in in zama liman ba sai ya tsaya a sahun baya zai bi sai sayyidina abubakar sallah kace nan mutumin da ka fi shi daraja ya halatta ya maka limanci shine imamatul mafduli lil fabi karka ce ni ne malamin unguwarmu ni ne babban shehin garinmu ni ne waye wannan ɗalibi na ne ko a wannan ma ba ma ɗalibin ne ba ne kai ba za ka bi shi ba saboda ka fi shi ilimi ko ka fi shi ibada ko tsoron Allah a'a ka bi shi sallah Allah ta ma ya fi sai na Abubakar amma ya ce zai bi abin ne ya kudurta niyan zai bi shi sallah to shikenan sai na abubakar yana sallah sannan na biyu kuma a nan ba a jirawa ba ba sai a jira manzon Allah ko da lokaci zai nisa ba zai zurfi ba shi ke na abubakar wuce abubakar ya wuce bai ce a'a ni na tsoro kada manzon Allah zai samu ina limanci ya kullace ni ba ya san manzon Allah bai zai kullace shi da wani abu amma yanzu halin da ake cikin liman da mamu zaka ga da na'ibinsa wani lokacin zaka ga na'ibin bayi da sake ko ɗani ba a bashi ya ɗana yana tsoro ko min ashirin za a ƙara yana tsoron kada liman zai same shi a gaba wasu masallacin haka ne kuma akwai masallaci an man labari na'ibin ya kabbara sallah ana limancin liman ya yi latti amma limancin da ya zo ya zo ya tsaya kusa da ainihin shi na'ibin wani na'ibin ya koma ba shi ya ci gaba da sallah shi bai zai iya haƙuri ba don Allah kana liman sai ka samu an ta da sallah ko waye waye shiga ba na'ibinka ba ya kamata ka shigo ta gaban masallaci ta gidan liman sai ka shiga ta baya ka bi sallah to amma ina ya shigo ta gaba wai shi dole wai sai ya karbi limanci ne to wannan shi na bai cancanta ma da limancin ba gaba daya to ni haka yake da limamin sa da na'ibinsa baya baya babu sake ko kaɗan shi ba zai yadda ya ba na'ibinsa tsani ba wani da aka matsa masa baka bawa galiba na'ibi baka kai kullun sallah kullun ka bawa ne dana mana wala wani malamin mu ne ba mu kissan azariya <laughs> juma'a ne khutubar juma'a sai ce to zai maganin mutane nan shi liman kenan sai dauko takaddun khutuba sai jijjirkita sai jijjirkita su san da lokaci ya kure sai ce kai ba jin daɗi na'ibi ya zo ya limanci shikenan sai zai bawa na'ibi takardun <laughs> takardun khutuba a jirkice na'ibi da ya zawa min bare sai ya fara karanta nan in yi tafi wannan takardan sai gaba karatun ba can yake ba yana ta dubawa ina ne takardan ina wannan shafin yake yana yana tsewa yana gyara shafuffuka yana kutsuba yana tsewa duk dai abu dai ba daɗi ya rikice kawai kutsuba a rannan ta rikice da aka gama sallah aka ce haba kutsuba sai liman kutsuba sai wani <laughs> da gangan ya haka kuma <laughs> kama da nuna kutsu ya fi abun nan haka ba haka ake ba manzo Allah sallama a yakin tabuka abdurrahman bin auf ya tafi shi da abubakar sun tafi wani wuri lokacin sallah yi aka ce abdurrahman bin auf ya limanci shike ne ya karbi limanci yana limanci manzala sama an yi raka'a ɗaya manzala sama ya zo ya bi abdurrahman bin auf aka yi raka'a ɗaya tare da shi aka cika ta raka'a ya bi shi sallah shikenan da aka sallame kowa in ya gama zala sama sai ji ya tsori ta kawai an yi sallah ba jira manzala ba kuma gashin wanzu Allah ya tashi ya ƙari saraka a ɗayansa da ya sallama sai ya ce a faftun ko a hasantun a wata riwa. kun yi daidai kun kyauta da ba ku jira ni ba kuka ta kuka ta da sallah shi shine liman kenan minti biyar in baka zo ba za kamata a ɗan jinkirta maka minti biyar wannan amma minti biyar in baka zo baka ce da Allah in ne jinkiri minti biyar a ta da sallah sai ka zo ka shiga wannan shine sunnar manzala sassama kuma shine tawabu'u shi yake nuna ka cancanci limancin hatancin amma sai kai kawai wani bai zai yi ba wani ma za a naɗa masa limamin abin nan na'ibin a yi ta kokuwa a ce a san bai yadda ba ce ni din na gaza ne mun sha gani ne wannan na gaza ne har ya zo ya gazan kuma <laughs> ya rashin lafiya aka zo aka ana sallan babu shi ya tabbatar da cewa to yanzu kan ya gaza sai ce to a zo a naɗa a naɗa abin nan na'ibi waye da waye ne suka yi sallah bana wani da wani bayan ban da lafiya wani da sai yace to wani shine na'ibi na farko wani na'ibi na biyu nan kuma ya tafi ya bar su daga baya so kana ga abin nan ba limanci ba ba ba ba wani abun duniya bane abu ne na addini abu ne na addini manzala ta sallama kaga abubakar ya nemi abubakar ya masa limanci sannan abdurrahman bin auf ya masa me ya masa limanci yanzu inda za a tambaye ka wane ne ya taɓa yi wa manzo Allah ta sama limanci a sallah me zaka ce in ka ce abubakar kai kuskure dan zamu karanta karshe hadisin ko raka ɗaya bai jagoranci manzon Allah sallallahu alaihi to da haka man imamu rasulullah sallallahu alaihi ana ce ana karin magana ne waye ne limamin manzon Allah waye taɓa manzon Allah limanci a sallah kace Abdurrahman bin Auf a hakin Tabuka shi cikikkiya an samu raka ɗaya cikikkiya ya masa limanci ya take cika ta sallansa to amma Abubakar nan da aka zo bari mu ji karshen kisa. da ya gabata yana sallah manzala kuma ya zo ya tsaya a sahu shikenan su sahabbai sun ga ga Allah ya tsaya Abubakar kuma yana sallah shi Abubakar bai abun nan ba bai san manzon Allah sallama baya bai san manzon Allah sallama ya zo ba ko mutane sai suka kama tafi lokacin ba a koya musu subhanallahi ba shine muhallin shayi na kawo nan hadisi sai rab rab rab ana so a ga Abubakar fa manzon Allah sallama ya zo sun san an hana magana a sallah ko ba haka ba ba wanda zai magana to amma ba a koya musu ga yanda za su yi bayan an samu matsala a sallah sai suka kama tafi tafi tafi to sai na abubakar baya waiwaye a sallah saboda waiwaye menene wasa ne a sallah yana daga cikin abubuwan da aka hana amma da ya ji tafin ya yawa sai ya waiwaya ya waiwaya sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga da ya waiwaya ga manzon Allah sallallahu alaihi sai sai ya nemi ya dawo da ya ka hada ido da manzon Allah sallallahu bayan ya waiwaya sai manzo Allah sama sai nuna masa ya ci gaba da yin sallah a rijlik ka ci gaba da sallah sai na Abubakar sai ya gode wa Allah subhanahu wataala ma'ana ya gode wa Allah da har manzo Allah ta sama ya yi dai masa limanci lalle matsayinsa ya kai sannan sai koma da baya da baya shiga sahu ya baro manzo Allah ta sallama ainihin limanci manzo Allah ya shiga yi wa mamu limanci duk sallar manzo Allah ne limancin ta an fara dai da Abubakar amma ko raka dai ba yi ba manzo Allah ya limancin sallah din to ka akwai fa'ida kafin mu ƙarisa. wato waiwaye a sallah baya bata sallah sai dai in ka bawa alƙibla baya don akwai bambanci waiwaye da juyawa waiwaye ka kalli dama ko hagu ne abin nan juyawa kuma ka juya alƙibla gaba ɗaya ka bata baya waiwaye a sallah baya bata sallah musamman idan akwai buƙatan yin haka Ina daga cikin abubuwan da aka karhanta a sallah abubuwan da shari'a ta hana a sallah wanda mun karanta su a cikin misbahu sali a tambaya. abubuwa guda shida ne wani yace idza nahnu qumna lis-salati fa innana nuhina anil ityani fiha bi sittatin buruki ba'irin waltifatin ka sa'alabin wa naqri ghurabin fi sujudil faribati wa iqa'i kalbin aw ka batti zira'ihi wa arnabi khailin fi sujudil fi fi sujudil fi wa arnabu khailin inda fi'li tahiyyati yace in muka tayi zamu yi sallah guda shida an hana musu akwai buruki ba'irin wato shine ka durƙusa inda raƙumi yake durƙusawa ka fara kai gwiwanka kafin hannunka sannan akwai wayoyawa irin na irin na dila don maza Allah ce kar mutum dinga wayoyawa a sallah kamar yadda dila take wayoyawa wayoyawa irin na dila wannan shi ma makaruhi ne a sallah sannan kar kai naqaru ghurab koton kurciya Allahu akbar Allahu akbar a wurin sujjadan ka da ka kafa ka dago da ka kafa ka dago shi ma an hana a sallah sannan kar kai zama irin na kare duk tuwawun kai na ƙasa kafafuwan ka suna sama baka zauna kan kafan ba baka zauna kan tuwaye ka kafa ɗaya kafan ka ba kar kai wannan kar ka shimfiɗa zira'in ka irin yadda kare yake shimfiɗa duk hadisi ya hana in ka zo sujjada kai haka ka shimfiɗa duka zira'in ka gaba ɗaya a ƙasa kar ka dinga karkaɗa yatsunka gaba ɗaya a lokacin da kake tahiya kamar yadda wato saniya take karkada belanta duk wannan siffa ne na dabbobi shi yasa kowanne ka dauka sai kaga akwai wata dabba da take yin sa waiwaye dila ne yake yi irin wannan ka tafi da ka ba da ka ba raƙumi ne yake yi sannan abun nan a hoton kurciya kuf kuf kuf kurciya ne take yi ba mutum ba ne irin wannan zama da tsuwa ko ka fito da su suna ta gefe a sama shi ma kare ne yake yi sannan haka nan abun nan zai tumfuɗa zira'i kare ne yake yi ka dinga haka kana wasa da yan yatsunka kana tahiya wannan saniya ne take tana wasa da jelanta haka to an hana ta musu an hana mu sifantu da dabbobi a lokacin da muke sallah to amma idan akwai bukata fa ba sai kawai waya ba kana cikin sallah sai ka ji wani daram kana shakka kana je gida wasu suna gudu sai ka dan waya ka game ni in ba abun gudu bane ka ci gaba da ka in abun gudu ne fa sai ka ari ta kare <laughs> akwai bukata ka waiwaya kana sallah ko kai kaɗi a daki ka ji cinyinyinyinyin haka wani abu na tafiya kada ko kunama ne ko wani maciji sai ka waiwaya ka duba in ba matsala bane yankin keso ne ko wani ƙwaro ko fara shikenan sai ka ci gaba da sallanka in wani kwaro ne zai cutar da kai sai ka yanke ka kashe shi kafin sai kuma ka sake tada sallah kaga bukata ne ta sa Abubakar ya waiwaya to da aka sai na Abubakar ya waiwaya a sallah don amma an san makaru ne shi yasa da aka yi tafi na farko Abubakar bai waiwaya ba tun da aka ci gaba da yi sannan sai waiwaya to sai na Abubakar da ya waiwaya manzo Allah sama ya ce masa ya ci gaba da sallah sai manzo sai gode wa Allah ta'ala wato wannan wani matsayi ne wato manzo Allah sama ya ce kamini limanci ya yadda ka masa limanci wannan ba karamin daraja bane ko a nan yanzu kana limanci wani babban malami za a ta ya zo ziyara wurinka ko ya zo masallacinka za ka yi limanci ka ce masa bismillah ce a ah, bismillah kai sallah ka ya yayin da limancinka ne za ka ji daɗi ya gabatar da kai ko a gidansa ya ce kamar kai sallah ai ya daraja ka za ka ji daɗi ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da aka gama sallah sai ya juya ya kalli babbansa sai ya ce me ya same ku ayyuhan nas malakum tasfiqun innama tasfiqu lin-nisa ya ku mutane me yasa kuke yin kuke yin abun nan kuke kuke yin tafi malakum hina nabakum shay'un fi salati akhadtum fi tasfiq me yasa lokacin da wani abu ya faru a sallan ku kuka dinga tafi innama tasfiqu lin-nisa ai tafi aikin mata ne ba na maza bane sai maza da ya ce man nabahu shay'un fi salati falyaqul subhanallah duk wanda wani abu ya faru a sallarsa wani abu ya same shi a sallah na rakwana shi da limaminsa to ya ce subhanallah ya yi tasbi. manzala kuma ya ce fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa altafata babu wanda zai ba wani mutum da ka da zai maka limanci ya ji kace subhanallahi fa ya waiwaya in ma waiwaya da zuciyansa ya fahimci cewa lalle ya rafkanuwa ya gyara ko waya ya kalli menene yake faruwa to da haka kenan anan manzala sama ya shir'anta yin tasbihi ne lokacin rafkanwa ba ya shir'anta me ba ba ya shir'anta wato ainihin tasfiki bane ba ya shir'anta magana bane ba magana za a yi ba sannan kuma ba tafi za a yi ba za a ce subhanallahi in an ce subhanallahi shikenan liman zai gane in ya rikice ma duk yanda yayi mamu za su sake karkato da shi to tunda manzala ya shir'anta subhanallahi za a ce to kaga kenan ba za a yi magana ba ba za a yi magana ba za ka ce ainihin babban nan in wani rafkan ya same ka a sallah ka ce wa mamu ni kan a nawa muke ne dan ya halatta a fahimtar malikiya a nawa muke ne ke raka'a biyu ne ko uku kenan sai a gaya maka ya a biyu ne ko uku wannan yana na tafai kuma wasu suna tabbaka shi na ji na taba ga ko ni malamin mu a Kano malamin fiqh yana dabbakawa in an yi sallah in yana raka'a biyu ko hudu ya shakka sai ya tambaya ya ce ta cika imamu su ce ta cika sai ya lokacin qawaidi ahlari nake karanta amma wallahi sai na ji na sake sallah ta gida sai na ji ban nitsu ba da hujjan kuma da zan da zan ture wannan abu kuma wannan ya maimaitu ba sau ɗaya ba sau biyu ma ta cika sai ma wasu ce ta cika sai ce assalamu alaikum kaga za a gan shi wani bamboron shi kuma wani karatu ne mai zurfi a mazhaban malikiya don a cikin sharhi za ka je ka samu wannan bayani sai yake son ya ɗabbaka shi shi kuma subhanallah ka, ka miƙe in ka tashi za ka miƙe za a ce maka subhanallah ka ka tabbata ta cika kenan in kuma ka miƙe ba a ce subhanallah ba shikenan kaga ka tabbatar da cewa yanzu sallanka wato ainihin ta abun nan bata cika ba sai ka cika ta sallanka to shikenan sai na manzala tuma sai ba da wannan wato sunnanta cewa subhanallahi bai sunnanta magana ba me yasa subhanallahi bai zai bata sallah ba magana take batawa so da subhanallahi zikiri ne manzo Allah ce inna hadhihi sala la yazuhu fiha shay'un min kalamin nas maganar mutane baya inganta a cikin sallah kwata kwata shi yasa ba a magana a sallah menene sallah inna ma hiya zikrullah wa qira'atul qur'an zikirin Allah ne da karatun alqur'ani da tasbihi so da haka in ka ce subhanallahi ba magana kai ba zikiri ne ba zai bata maka sallama amma in ce sallar ba ta cika ba kaga magana kai wannan sai bata maka sai bata maka sallah kaga hadisi manzo Allah kuma yace inna hadhihi salata la yasuhu fiha shay'un min kalamin wani abu na maganan mutane baya ainihin inganta a cikin sallah to da mazala kuma ya faɗi haka sai ya sake jiya wajen Abubakar sai ta ya Abubakar ma aka an tusalliya bin nasi hina ashartu laka me ya hana ka kai wa mutane sallah lokacin da na nuna maka kai sallah na yi maka haka ma'anar sa ala ka ci gaba da sallah don manzo ba magana yi ba nuni ne mai bada ma'anar ka ci gaba da abin da kake yi sai ce to abubakar na maka ishara ka ci gaba da sallah me ya hana kai sallah me abubakar ya ce sai ce ma kana yanbaghi libni abi quhafata an bai bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi baya kamata ga dan abi kuhafa yana nufin shi abubakar yayi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa ma kana yan li ibn abi kuhafa ta an taqaddama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baya kamata ga dan abi kuhafa a ce manzon Allah yana nan yau manzon Allah limanci domin inda ba don an tada sallan bai ba wanda zai shige gaba manzon Allah ne zai shige gaba sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka kaga wannan daraja ne ga sai na kuma darasi ne ga limamai sannan in rafkanuwa ya faru ga yinda ake yi yinda ake warware wannan rafkanuwa ma musu ce subhanallahi liman ya gano menene sannan kuma ga yinda za a gyara za mu tsaya a nan gobe insha Allah idan muka zo za mu ci gaba da bayani akan yadda ake yin sujjadan rafkanuwa da kuma abubuwan da in suka faru a sallah ake yin sujjadan rafkanuwan da kuma siffan ainihin wato ainihin sujjada din za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم waɗannan sujada guda sai bai yi sake tahiya ba sai ya sallame me matsayin sallar ko kuma rashin yin tahiya bismillah wa salatu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu Uh, sallarsa ta yi wato tahiya bayan sujjada rafkanuwa akwai sabani a tsakanin malamai hadisi guda ɗaya wanda ya nuna cewa mazala su sama ya yi tahiya bayan ya yi sujjada mafi yawan malamai sun tafi hadisi ne shaz hadisi ne shazi wanda gobe za mu karanta shi domin gobe malam zai gaya mana za a yi tahiya a za mu tattauna wannan matsalan to da haka wasu malamai sun ce hadisi ne shazi hadisi shazi kuma ba'ifi ne ma'ana ya saɓawa wasu siqat akwai wanda suka rawaito hadisin suna hadisin suna da yawa sai wani daga cikin masu riwaya duk da cewa hadisin sa in ya ruwaito ingantacce ne amma tunda da ya sabawa wanda ya fi shi zama sika ko kuma ya sabawa sikat masu yawa sai a ce hadisin sa shazi ne shi mafi yawan malamai ba sa amfani da wannan hadisin cewa za a yi ainihin tahiya amma akwai wanda suka tafi kuma hadisin ingantacce ne babu shuzuzi saboda me za a iya haɗa shi a ce wata mazala ya yi tahiyan wata ran kuma bai yi ba kistan ta ta maimaitu ne saboda haka idan baka yi tahiya ba babu damuwa idan mutum ya yi ba za a ce ya yi laifi ba sai dai kowa da abin da yake rinjayarwa na mai tambaya ta gaba ya ce menene sunna malam liman ya sallame sallah ya juya ya baiwa mamu hannu ya gaisa da kowa cikin mamu ko kuma ya yi sallama ya tashi ya tafi ba tare da ya ba su hannu sun gaisa ba me matsayin gaisawa da liman yake yi da mamu bayan an sallame a sallah ba daga cikin sunan sallah gaisawa da liman ko liman ya gaisa da mamu ko mamu su ya so su gaisa amma kamar yadda binu ba zai ke cewa idan akwai bukatan gaisuwan babu laifi a gaisa amma kar a alakanta shi da sallah mamun ya sallame ba gaisawa ne a gabansa ba gaisuwa ne a gabansa ma akwai zikirin da ya zo a sunna wanda manzala ta sama yake yi in ya gama zikirin sai zo zai tashi sai ya ga wane ba mu haɗu da shi ɗazun ba yanzu muka haɗu a masallaci ya gaisa da shi wane da wane wannan babu laifi a matsayin a yanzu suka haɗu kenan don daga shigowansa ta da sallah akai in yayi ne a haka wannan babu laifi bai alakanta da sallah ba haka ma mu su ma a tsakanin su an gama sallah sai ka miƙa mutum ku gaisa saboda kwana biyu ba kwaɗu ba ko yau kwata kwata ba kwaɗu ba sai a masallacin nan ku sai a yanzu kuka hadu. amma in an alakanta shi da sallah wannan sai zama zo da sabon abu a sallah don akwai masu wannan al'adan duk bayan sallah kuma sai a gaggaisa in aka sake wata sallah aka sallame a sake gaisawa wannan ko shakka babu ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai bukatan gaisuwan a gaisa in babu kuma kawai kowa ya tashi tafi duk da cewa malam ya ansa tambayar wannan yana cewa bisa fahimtar da malikiya suka yi wa hadisin da ka karanta cikin karatu to ya idan yanzu masallata suka aikata wannan abin mai matsayin sallar su ta ɓaci ne koyan to baran ce ka ɓata musu sallan zuwa amma ni dai yanzu idan na bi liman sai irin wannan abun zan jin sake sallata ni a fahimta na sallata ta ɓaci ka gane amma shi in a fahimtansa hakan bai ɓata sallah ba ai matsala ne ta ijtihadi matsala ne ta ijtihadi saboda haka kowa da yadda zai fahimta a hadisin in a fahimtansa sallah ba ta ɓaci ba haka ya karanta ya yi to kuma ba za ka ce masa wani sallansa ta ɓaci ba ba za ka masa wannan hukunci ba amma kai a kan kanka za ka yi wa kanka hukunci kai ba za ka yi ba in limamin ka ya kuma ka koma gefe ka sake sallanka saboda an yi magana da gangan a cikin sallah amma shi in ya yi haka ne fahimtansa ba za ka ce kuma ya malam wane bayi da sallah don ɗazun ya yi kaza ba a'a sai ka jare shi wannan kuma wallahu alam na'am tambaya ta ƙarshe <clears throat> tambaya ce tare da ba da shawara kuma tambayar ba ta shafi karatun da aka gabatar ba ya ce shin malam laifi ne a shari'a idan za a yi aure a yi gwaji na hiv tambaya kenan sannan in ba laifi ba ne to a sa shi ya zama doka mana ganin yadda cutar ta yawa a tsakanin al'umma to da farko dai ba laifi ba ne kuma a wannan zamanin ma yana da kyau ko ba a tuhumar mutum a ce su je su yi gwaji me yasa saboda dai tsori ta masu yin irin wannan aikin idan aka ce ana gwaji din to kuma duk ne yin mummuna wannan mummuna aikin da zai sa wannan abun ya faru da shi zai ji tsoron fa in ya zo yin aure sai an gwada shi in samu yana da shi kuma ko an bashi shi yarinyar da a fasa za a fasa auren kaga wannan zai rage barna sannan na biyu kuma idan wani yana da shi a cikin su sai aka yi auren kaga zai sa wa ɗayan cutan ɗayan zai kamu shi ma kaga an cutar da shi wanda bai da shi din idan an yi gwajin sai a fasa yin aure. in wannan na an ba da shi ba za a hawa shi mara shi je nemi wanda bai da shi me shi kuma ya je nemi me shi irin sa sai a hada su aure ba haramun ne su auri juna ba masu irin wannan ciwo amma ba za a je a cutar da wani ba wala tulqu bi ku? ila taluka mutum bai je jefa kansa a halaka ba to da haka wannan gwajin yana da muhimmanci saboda bacin zamani zamani ya lalata in ana yin sa insha Allah zai rage barna kuma zai rage cutar da jama'a duk da cewa wani wannan ciwon ba wai ta hanyar lalata ya same shi ba a ta hanyar halal ne mijinta ne ya kwaso mata ko matarsa ta kwaso mata kaga babu yadda ya iya ko ta wasu hanyoyi wanda ake samu ba ta hanyar saduwa ba wanda likitoci sun ce a ɗari kashi biyar ne kawai ake samun irin wannan da wuya ina haka ya faru ba ta hanyar saduwa ba amma yakan faru din to kaga wannan bai ba laifinsa ba ne amma duk da haka ba za a haɗa su aure ba ko mutum ba laifinsa ba ne ya kamu da wannan ciwon ba za a haɗa shi da lafiyayye ba saboda kada a tutar da juna amma cewa a sa wannan abu doka to wannan kuma hukuma ne za ta yi wannan sai dai a gaya hukuma mu kan iyakacin mu fatawa ne da ba da shawara amma in an sa shi dokan ma yana da kyau mu bara za mu yi inkarin sa a ce majalisar dokoki ta sa doka duk wa'inda za su yi aure sai an sai an gwada su gwajin HIV to ba malamin da zai fito a Najeriya ya ce bai yadda da wannan dokan ba babu shi saboda haka in an yi daidai ne matukar mutum ya san maslaha ba kuskure ba ne idan idan za a gwada ka kace kai baka yadda ba to ai akwai shakka a cikin lamarin ka in kana da gaskiya me zai dame ka don an gwada ka ba abin da zai abu kuma in an ce dokan ne kaga ba wanda zai ji haushi don wani ya ce ya ce ba zai aurar masa ba sai don a yanzu halin da ake ciki wani in kace sai an gwada shi kafin ka bashi yarsa ko ka aurar masa da yarka sai an gwada shi wani sai ya je to wane yana tuhuma na kenan yanzu akwai wato bai yadda da ni ba ma kenan wata yin an ce sai an gwada ta wallahi sai ta fasa auren kuma ba ta da shi din to amma in ya zama doka fa kaga ba mai jin haushin kowa kuma za a ci gaba da gwaji din kuma zai rage barna din saboda haka inda a ce abin nan hukuma in suna jin mu muna ba su shawara su sa wannan abu ya zama doka a ƙasa a mai da shi doka kowa in zai aure sai an masa gwajin HIV ko da limamin juma'a ne <laughs> eh domin a tar da wayan da ake tamani na su irin wayan abuwa yawa zai zai zama maslaha akwai akwai gyara a cikin sa ai shi liman ka zai ji tsoro a gwada shi ba <laughs> Allah ya sa wani Ito <laughs> eh, kungiyoyin addini taimakon da za su yi kawai shawara ne yanzu akwai masallacin da ba za su yadda a ɗaura aure a masallacinsu ba sai an yi gwaji na zo wani masallaci a kumo sai ka zo da takardan dole kafin in ba haka ba to ku je wani masallaci ku daura amma ba dai a masallacin mu ba to idan wata kungiya ta ce ita za ta sa shi ya zama doka ba a daura aure a masallatan ta sai an zo da wannan takardu wannan yana da kyau babu laifi abu ne wanda yin sa din akwai maslaha a cikin al'umma kuma zai gusar da barna kuma zai rage cutar da jama'a da ake yi mutum lafiyansa kalau aje a sa masa wannan ciwon bai ji ba bai gani ba ya zo ya shiga cikin wani halin kakani kai a rayuwarsa idan wasu kungiyoyi suka ce za su doka ko wani a gidansa a familin sai ce shi dole sai an yi haka kaga shi shikenan wannan bai laifi ba a haka a haka har abu ma ya zama jiki kowa ma ya dinga ya dinga dabbaka shi kaga za a rage barnan kafin hukumar ta sa dokan mu mu kanmu dokar kenan na'am na ganin tambayoyi sun kare ah, sai dai al'amarin da aka saba ba ma rasa waɗanda za su turo saƙonnin neman addu'a kamar kullum Ah, da fatar malam zai sanya yan uwa cikin ah, addu'o'i na alkhairi Allah kuma ya mu dace kare mu a ci gaba da gudanar da waɗannan darussa cikin lumana da kwanciyar hankali Allah kuma ya yi mana abin da ya addabe mu baki ɗaya. Ah, Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya kuma zan ƙara ba ku hakuri kamar yadda bayan azumi har aka yi aka yi tafi hutu kafin layya karatu misbahu salim muke yi yanzu ma za mu ci gaba da yin sa zuwa wani lokaci dalili kuma shine saboda ana sawa a sunna tv ana sawa a abin nan a radio gotel za a fara sawa a visal tv to na sunna tv da radio gotel duk ya kare kuma yanzu kimarama na sunna tv kwanansa goma sha shida yau gashi nan yana jiran a fara karatun nan kwanansa goma sha shida a garin nan saboda ya dauka karatun mai zuwa karatun ba a samu aka koma ba to saboda haka za mu ci gaba da yi a duk ranakun karatun misbahu sale za mu yi sai mun ga mun samu adadi na wasu kaset